muna ba juna mara ba zuwa ga mahazarar babban sallah kamar yadda aka saba a yau ne na goma sha ɗaya watan hijja shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ya daidai da sha biyu ga watan agusta shekara dubu biyu da sha tara da biya annabi Allah mu kuma kai ya taimake mu mana jagora bisa tsarin wannan zaman abinda za a fara da shi za a gabatar da bakin wannan rana musamman malam da zai muhazara wanda zai ta aliki sa'anan wanda zai shugabanci wannan zama farawa da malami mai muhazara shi ne malam sidar ibrahim wanne ke malami ɗaya daga cikin makarantun da ke wannan jihar wato jihar kaduna muna malam maraba da maso ya zauna a inda aka samu zama karamakallah da suna malamin tarihi shi ne malamin ayyukan kwanin da yake darakta ne na ma'aikatar islam da ke nan tudun wada zariya kuma ɗaya daga cikin jagororin da'awa a nan cikin wada zai da ke wani sanar sallawa da wannan zaman zai gudana insha Allah karkashin jagoranci da kuma shugabanci na Dr. Ibrahim Yusuf wanda yake ciyaman ne na PGA wato na da domin gini islami da ke nan gudun jikon zaria kuma malami ne a fannin accountant nan jami'a wadda university zaria da sauransu yana da ainihin wato dawamaki da allah ya ba shi wajen ba da gudunmawa wajen haɓaka ajiyar musulunci da tarbiyyar al'umma da abin da ya kama da haka so muna maka maraba sa'annan muna roƙon allah madaukakin sarki ya taimake ka ya maka jagoranci wajen shugabancin wannan zaman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 muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya albarka a wannan zama Allah madaukakin sarki ya sa ya zama sanadiyan samun aljanna mu insha Allah ba tare da bata lokaci ba kamar yadda yan uwa suke gani a wannan markaz mai albarka da ta saba shirya zama irin wannan duk lokaci makamancin wannan a wannan karan mata shirya irin wannan zama wanda babban malaminmu malam Khidir ibrahim daura zai gabatar wanda kamar yadda bayani ya gabata uh, malam khidir babban malami ne a ɗaya daga cikin ainihin makarantun da muke da shi a wannan jihar mu ta kaduna kuma kwararre ne a kan abin da ya shafi bangaren lissafi kwararre ne daga baya a kan abin da ya shafi ma physics ma'ana mathematicians ne physicians ne kuma shi ta bangaren ainihin abin da ya shafi ilimin zamani kenan sannan bayan nan a bangaren addini kwararre ne akan abin da ya shafi ilimin hadisi da abin da ya shafi ilimin tauhidi ya yi wallafe da dama ya yi rubuce-rubuce da dama ya gabatar da mahabarori da seminars da daman gaske don haka muna wa malam maraba kuma muna rufon allah na lokacin sarki ya jagora ya sanya albarka a kan abin da za a gabatar sannan doriya a kan haka malami mai tariki babban mu malam shu'aibu salih shi ma kamar yadda bayani ya gabata malami ne da ya gama karatunsa a jami'atul islami wanda kuma ya kware akan abin da ya shafi a tarbiyya sannan kuma darakta ne kamar yadda bayani ya gabata a ma'asasatul islam foundation wacce take tudun wada a wannan gari namu ne albarka na zaria sannan malami ne shi ma da ya yi ainihin ah, rubuce-rubuce da dama sannan kuma ya gabatar da mahadarori da daman gaske sannan kuma malami ne da yake zaune a ainihin cikin wada zaria muna roƙon dukkan su Allah madaukakin sarki ma rayuwarsa albarka ya taimake su ya karfi su a wannan ainihin zama da za a ba tare da bata lokaci ba kamar da yan uwa suke gani a hannunsu za a gabatar da makala ne akan abin da ya shafi rufan <coughs> amana a ma'amalolin wata rayuwar yau wanda wannan darasi ne mai girman gaske darasi ne da aka ainihin samar da shi a lokacin da ya dace saboda damoyin al'umma aksar da duk matsalolin da kake tunani ke faruwa a garuruwan wannan to na daga cikin sanadiyar haka shine abin da ya shafi amana da aka rasa cikin al'umma wanda malam zai jagorance mu akan haka insha Allah dan haka ba zan faɗaɗa ba za mu yi ka abin magana da ainihin shi malam da fatan Allah ya mishi jagora ya sa mu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na you. insha Allah in saurari shi ya yi ba da dakar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara biyu da dari hudu da arba'in daidai a wanda ya yi daidai da goma sha biyu da watan August ma'ana watan takwas shekara ta dubu biyu da goma sha tara da zan miladiya wannan masallaci mai albarka wanda ya masa taki ko lakabi da masu da a da ke nan da jirgin birnin zariya ma'aurata Allah da Allah shi ke motsi ne mai matuƙar muhimmanci wa rubutun amana a mu'amala lokacin da aka bijiro min da wannan maudu'in to Allahu musta'an ba domin fata yin yin musharaka cikin wannan alkhairi din ba gaskiya da ban karɓi wannan maudu'in ba saboda sa. da kuma irin a mawuyacin al'amari da yake cikinsa da kuma yanayin yadda aka sane yana a daular gaskiya amma dai na nemi taimakon Allah tunda addinin na Allah subhanahu wa ta'ala ne babu shakka an nemi taimakon da zai taimaka Allah ta hara shi taimake mu saboda yanayin lokaci kai tsaye bari mu yi cikin maburin wannan muhadara na farko a akwai gabatarwa ta taifanciya sannan akwai ita kanta amana din sannan kasance tun da amana dubban amana ne a mu'amaloli an karkata shi kamar gida hudu zuwa biyar akwai abin da ya shafi rikon amana da mamakewar auratayya sannan akwai abin da ya shafi rikon amana a ayyukan albashi akwai abin da ya shafi rikon amana a sana'o'in hannu akwai abin da ya shafi rikon amana a shugabancin al'umma akwai abin da ya shafi rikon amana a kasuwanci rikon amana a ilimi sai kuma a daga hanyoyin za a iya dawo da amana cikin al'umma insha tattaitacciyar shawara sai rufewa wannan shi ne abin da wannan zama ya kusa wanda insha Allah da za mu gabatar da shi cikin waɗannan lokutan da Allah da sunan Allah mai rahama mai jin kai dukkan yabo ya tabbata ga Allah ubangijin talikai Allah ya salati da taslimi ga mafificin halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da iyalanka da sahabbanka da waɗanda suka bi su da kyautatawa bayan haka ma musulmin wannan ƙasa sun sami kansa wani yanayi mai wahala kusan kowane bangare na rayuwar su ya lalace talakawa da masu kuɗi da shirori waɗanda ake jagoranta har ma ka rasa waye hakikanin mai daidai waye ya kusa daga lalata al'umma amma idan amma inda matsalar take ita ce an da cewa rashin amana shine tushen duk wata barna a cikin al'umma shi ya sa a yau sai kare da wanda za ka bai wa amana ya rike maka tsakani da Allah wani da kuma manta ba ku zai kawo da yamma Allah ya kara maka ya yarda haka ya ce tun zamanin karfa ya ce da abin damu da duk lokacin da nake da bukatuwan ba da amana kowane ma zai iya ce mai amma na ɗauki kai na yanzu zai ina neman in ba da amana sai za ka anguwa da kalmar kawo mutum da zai kawo da ma wanda yake bi ne na mutum Allah sallallahu alaihi wa sallam kenan yana magana da zamanin wanda shekara dubu ɗaya da kusan ɗari uku baya ko makamancin Allah ta rashi a bisa wannan dalili ne wannan makaranta ne albarka ta da dacewar cewa al'umma na game da rikon amana a mu'amaloli wanda ya shafi kowane bangare na rayuwar al'umma muna da kuma Allah ya mana jagora ya tsora ma tambiri kuma ya ba mu ikon amfana da abin da za a gabata da farko akwai bukatun mai zo da shi duk da cewa kalmar amana kalma ce sananniya a hausa ba ba kuwa ba to amma idan aka ce amana ma'anar ta mai take ne wata kalma ce da take komawa da kalmar aminci ko kuma amintarta a hausa ke wanda ke nufin samar da tabbaci da natsuwa dangane da wani kulli ne jejeniya ko matsaya a kan daukar wani nauyi idan kana da kaya sai ka dan sama wani to kaga kana so ka samu tabbaci da natsuwa a zuciyarka cewa wannan nauyin da ka tsora a wannan da ake yawa wannan shi ne abin da ke nufi da amana ah, wanda duk aka ɗauki amana aka danga a hannun fasu to hakika ya ɗauki alƙawarin ɗauke wannan nauyin da aka tsora ma'ana ya ɗauki alƙawari da wanda ya bashi wannan amana zai samu mashi da natsuwa da tabbaci akan zai kiyaye masa wannan shin abu ne na zahiri na kaya ko kuwa an ne na ma'ana an ji da kiyaye shi me hukuncin amana a shari'a hukun amana wajibi ne cikin shari'ar musulunci hakan ya tabbata cikin alkur'ani da sunna da ijma'i na malamai da kiyaye har ya zama abin da malamai ke cewa ma'azin min addini bi darura ma'ana kowa ma ya san haka har ba shi da bukatu a ce sai a kawo maka ayoyi da hadisai da suke nuna masa shari'a amana wajibi kowa ya san haka sai dai kawai gargaci da abubuwa yake tarba a rike daga cikin dalilai Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi cikin suratul nisa aya ta da 58 inda yake cewa lallai Allah yana umurtan ku da da amana zuwa ga wadanda suka cancance ta daga cikin fassara wannan aya yana komawa da idan an ba ka amana ta kome da ta ga halatta mana ta kiyaye ta ko kuma sai da za ka ba da amanan wani aiki ko na al'amari da duba na gaba ya cancanta ka dora shi akan wannan amana don haka kai idan za ka ba da amana sai ka san wanda za ka ba kai kuma idan an ba ka sai ka sai ka kiyaye mu mai ita wajibi ne ka san wa za ka ɗauki amana ka danga a hannun idan ka ɗauki amana da ka danga a inda babu aminci to tun ana ka samu matsala ta yi sai kuma da aka ga amintakan ka aka ɗauko wannan amana da aka ba ta alama ce ta munafiki cin amana Allah ya tsare mu idan an ce mishi ya sai ci rikon amana a zamantakewar auratayya wani ke shi ne gaba ta farko da farko duk wanda zai ba da auren yarsa ko abin mai kasarsa sai ya to ya sani amana ce don haka dole sai da zai da sannan duk wanda zai je neman aure ya san amana ce zai je karɓo don haka ya tabbatar da cewa za a same shi mai cika alƙawari kuma ba zai ci wannan amana ba gaba ta farko a wadda ba dole ne cewa menene ka'ida da musulunci ya yi. manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ta yi a idza ataakum man tardawna ka wa da fadawwihi wannan sharuɗa ne ka tabbatar da addinin mutum ka zama da ɗabi'a dan ne zama yana da ba'a da zai iya maka wannan yaro saboda haka na kuɗi ko makamancin haka nan ba sharadin yana aure ba in ji aka samu mutum ta tsawa Allah ta ala ce in ya kuma kwakwara yuni kuma ba ku mai kwakwara kere idan tun a farko wajen ba ni ɗan kai kuskure ba sai da gidan da ba gidan rukun amana ba ne tun ana ta tsawa matsala ta farko ko ka yi hanyar da ba hanyar da shari'a shar'an ta kabi ba ne to tun ana an samu matsala ta farko Allah ya kore yi amana yana da sauƙi kwarai idan miji ya soke nauyin da yake kansa ita masu ta kiyaye haƙoƙin da yake kansa saboda nan ne inda matsala ce farko ga tsokaci kamar haka yana daga cikin cin amana a samu mai gida bai san yayana suke ci ba bai sanya suke sha ba bai sanya suke sa su ba wannan ba karamar cin amana ba ce kai ka je ka nemo auren nan aka ɗauka filin filin aka ba ta amma waye gari ka tozartar da ainihin wannan iyalan na to babu shakka cin amana da farko ne Allah ta'ala ce wa ko an kuka kuma ahli na ba kiyaye ku da iyalan ku da barin shiga wata irin mota wanda siffanta mana irin mota a gaba Allah ya tsare to wannan na daga cikin abin da ya haifar da tafarkwarewar tarbiyya a cikin al'umma wanda kowa ya san kasa. da gida a waye gari bai sanya ya na suke ciwo bai sanya ya suke sha bai sanya suke sa su da sauran Allah ya kare kamar da kuka gani tisha ne kuma a makarantar ɗan mata ake ba to na san kyanin irin wannan da duk ya mace ya mace ubanta na nan amma bai kama a gida bai sanya uwar da yi da ita ba bai sanya suke karatu ba bai san komai da majalwar abu da zan ba ku misali na tara wasu makararru saboda rana sai su da kuka kan cewa wallahi aiki take yi a wani gida sai ta je gidan ta yi wanke-wanke a nan take samun abin da take sayar da kai. to jiya sun yi baki da haka yau aikin ya yi yawa abin da makaranta ita ke har ƙarfe tara a zuwa makaranta ba irin waɗannan suna nan da jika to ka je da yawa ta ga abubuwan irin yaran da kake ganin su kwakwara ko koma da mai tana cin amanin iyaye da kun kula da su a gida kun soke nauyin da Allah ya dora muku galibi wallahi da za ku shiga ga irin wannan halin Allah ya tsare shin amana ne ya zama su bai kiyaye mata addinin ka ba ya bari waɗansu tunani da har sun shige ta ta fara bin hanyoyin bid'a da shirka don nema makanta mafitar mafita a rayuwa da yawa mata da suke ganin ana cewa suna rumbo boka suna jin boka eh wasu suke tsora mutum amma ko su fi nan frustration ne na mazajen abin da ya zama da mazajen su ke musu ba ke kuma suna ganin cewa a fa abin da za su iya yi don haka a rauni irin na mace da irin zamani lalataccen zamani da muke ciki dole shi zan yi dole ka samu waɗansu tunani na neman magana irin haka ke ganin mace ga mijinta amma ɓarna da lalata na fasali da ya zama ya fi garanti ga macen aure to da abin da take ce ya yi aure tana da kowa don tana da miji ta kawo maka ƴaƴan da ba na ta ba a cikin gidan ba me yasa ka ba da kafa ba ka soke abin da ya kamata ka soke Allah ya shirya ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya isa matukar laifi ga mutum ya tozartar da wanda nauyinsa ke san shi kafafil mari isman an yi tsaye a manyan kuma a ce wannan iyalanka ne nauyin na kan ka to ta ka da kuma ka doke da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idan ana neman laifi mai girma to ya ka wani laifin matuƙa ana mai sai da mutum shi yana samun kanka sutura mai kyau da komai da komai lafiya amma sirrin zuwa makaranta ba na gida ba na zuwa makaranta ma na ƴaƴanka ba za ki tsaye su da yawa a tambayi malaman Isra'ila kashi saba'in na ɗaliban islamiyya ya mata ke da wannan wuri mazan suna yi Allah ya shirya sassan cin amana ne na iyali a bar masa ɗawainiyar ilimin ƴaƴan ku musamman na addini to da yawa yakan tarar za ka tarar da za ka tarar tono ne zai fushi a boko amma abin da ya shafi addini ba abin da ya dame shi kuma a nan ake samun ingantacciyar tarbiyya a nan ne hanyar zuwa aljanna ne ya ɗauka idan ya kai yara shi makarantar boko ya masu dubu goma dubu ashirin dubu hamsin dubu ɗari to ya sauke na shi ji yake ma shi ya gama shi ko na addini tun da wannan ba wajibi ba ne to ɗan yara ɗari da hamsin ɗari biyu ɗari uku ɗari biyar shi wannan ba zai ba shi muhimmanci ba alhalin addinin nan shi ne asali duk wanda ya mutu bai san Allah ta'ala ba bai san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi ba aljanna idan mutum ya mutu bai san komai a boko ba mala'ikan da zai tume shi a kan wannan amma ta ka akarta ko eh, a irin da guda wa inna ma zai rubi su da zai ba ke na abin da ake yi shi ne na su shi abin da ake yi boko aka mai da shi asali addini ya zama kore shi Allah ya tsare mu sannan maza su kari kamar yadda ya zama wajibi ku tsare musu mutuncinsu haka yake wajibi ku tsare mutuncin iyayenku da ƴan uwanku haka kuma yake wajibi ku tsare muku zumuncin da yawa ana samun matsala da maza a zaman kewa na aure saboda zuwa abuwa ko sha'ani ko suna ko zaki haka ne ko ba to da yawa abin da bai kamata ya zo matsala bai zo matsala tun da kaje ka hau ka ka ba ta tarbiyya ba da ne ne wanda kowa ta kama irin ka ba irin na kai amma ɗan uwa ne don haka dole ka tsare masa zumuncin ta gudan yanda ba zai zama to kai kuma ba ta tarbiyyar yaran ka amma kudu kudu da ke tun da wancan ba ta tarbiyya ka ɗanda kafan ta a gidana idan ba zuwa gidan naka ne ya zama to ana shigar maka da wani abu na rashin tarbiyya ba to da Allah ka koyi ba ko kuma tun da idan kin je wurin gida za ku haɗu da wani ko makamancin haka ban yarda ba ka yi akan ka wajen ganin cewa ba ka yanke mata mutunci ba ta yadda ita kuma ba ka ba da kasar da zai zama to ya ya ba ta maka kai ginin tarbiyyar da ke a cikin gida ba Allah ya shirya da su ya kai dan uwa ka sani haƙƙi ne na ƴaƴa na ƴaƴanka kan ka ta musu iyayen da yawan wasu ƴaƴa ka rayuwarsu kan da na tarbiyyar wadatar ta mutuwa da adadi wallahi da sanin Allah kuma ta'ala sai ya bi musu haƙƙin haƙƙi ne na ƴaƴa a kan ka tabbatar ta ba ka shakki da tarbiyya ta musulunci kuma dole ne ka sa ido ka san inda ya kamata ka danta amanar ƴaƴanka abin da ake cewa a nan wajen to da yawa wajen ƴaƴan kan ta ne saboda uwansu ba ta a cikin gidan ko saboda uwansu ta zama gora tana nan a gidan amma yadda ke kulawa da 'ya'yan nan baya kulawa da wani to ga ji tsoron Allah wani bawan Allah yake gaya min ko yake na tarar da wata tattaunawa da wata matsala da kuma malami na zuwa yake gaya min cewa ya yi wani kurkure da ta rabuwa da uwar wani babban ɗansa ya ce ya yi kuka a gidan nan ya kan koko saboda uwar shi ba ta girma to shi ke nan da yake jin dan shi yana kai kare mishi hakkinsa ya kuma ce ka kuka don yaron ya zama wani abu kuma wallahi Allah ya sa yaron ya zama a duniya to mutum nawa ne ke da haka tun da uwan shi ba ta nan zan tsaye da cewa na kare mishi hakkinsa shi ne Allah ya shirya tozarta da amanan yaro ne ka bar shi babu sana'a ko wata hanya da zai iya amfana da kanka ya kuma amfanar da wani duk kuna fahimta ne ka ɗauka ya karatun boko kadai ya isa ya sa ya zama to yaro ya zama to ma yaro sana'a duk kan an boko ka tambaye su ku ji a duk wanda ya gama digiri ne shi je kan na nysc ko hmm. horo ake ba su sana'o'i daban-daban saboda ana samun da hukar na ba da rai daga malam na malam jami'a ne tun da duk kuma galiba ta ake gaya mai yaro ko ba garanti entrepreneurship ko ba ka fahimta ka san yadda za ka tafi da kanka sai ka yi shi a aji ɗaya na jami'a ka yi shi a aji biyu ka yi shi ma a aji ku kai har a zai kan kula da akwai entrepreneurship yadda za ka tafi da kanka eh a ƙa'ida na musulunci lokacin da yaro ya zama mukallaf abin da take ba shi sadaka ne amma idan ka ba shi tarbiyyar da zai tsayuwa da kanka idan ku koya mishi sana'a da zai tsaye da kansa wallahi har yanzu ba ka ci gaba da ɗaukar nauyi don haƙƙin ka ne na kan da haƙƙin shi ne zai ce kan da gama sauke shi sai ka gama sauƙin mishi sannan za ka ji cewa to da wasu iyayen ba su gama ma ya su abin da ya kamata ba kuma suna musu gorin cewa ni yanzu su nauyin ka ba shi a kai hatta ɗan bukan ma na kirki ba a zo shi ba ko bai samu ya karatun addini ba ba an kirki a hannun shi kuma ka ce kai na kai ke mai kaso ta ina ta ina ka sauke Allah ya shirya ta ya ce ‘yar uwa musulma ki sani mai gidan kira da haƙoƙi a kanki daga ciki ga su kamar haka ki zama ce mai biyayya matuƙar bai umarci ki da sabon mahalicci ba ke yi masa hukuncin ka kamar haka cin amana ce ki ranta auren kuma kina bin wasu mazaje a wajen a zuna yi tsakaci a zamani wallahi wasu mazan sun ce sa matan kwalata wasu kuma shaidanci ne na zamani shaidanci ne na zamani kuma na daga cikin sharuɗan karɓar mu mubaya'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mata a garin Madina ko ba ta bane ala Allah yuridu billahi shay'an wala ya yusrifna wala Wala wala ya ya yaznina ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن sannan wala ya fi da fi ma'arufi ka bayi kunna wa tafi da fi Allah amana ne kina da riki kuma kina fita a bayan gidansa ba da izinin ka da yawan mata da yawan maza suna da wannan matsalar a gyara in dai baya nan a gida wallahi bai da garasin mata shi za ta zauna a tsaye da shi kan shi a tsaye saboda yi don ya dawo ma da yi dace ba sai dai da tunani ya kira sai sai ya nafi to babu shakka wannan ka yadda ka saba mu da matan ka haka nan katoci ne ka da cewa kai da yiwu mana mara kishi mata ka zare ku ta kula da su kari da su gari a cikin gida ka sai da tsari da su ba da kana ne a an yi na yadda da wanda to miji ka yadda da ita wanda za ka hada da su ka san su ka yadda da su a irin wannan rayuwar wanda ake shiga kan a kan da sanannen da zai jefi ya wuce samun a cikin gidansa saboda haka nan amana ce shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya saka kiffan mata kwarai a cikin alqur'ani ko sai yake ta wallahi ta ba kun ne shuga kun ne sai ko kun na wala sai kun na jama'a ko sai ku ko sai na zama kan fara da ku alai da fasalihat wa nidatun hajjat lil zulmi ma hajjat ko حافظات للغير لما حفظ الله الإمام في الصوري الثوري قبل أن يتيجي بأكي نفيد حافظات للغير يجي أي مطيعين لأزواجهن ونسي لمن سوى يتيجي الأكم يم مراجع كذا إن يجي القيامة هذا حافظات للغير إذا كان إذا كنت تكتب تقول أن والله لا to amma matsalar da yawan mata sai daga idan ka sa doka to dokar zai aiki in kai tsayayye ne kana na nan da in baka tsaye ko kana na wala da aiki amma da zarar ka fita sai ta ga tana yi to wannan abin da suke yi na saba maka bayan gidan ka tarbiyya suke ba a ƴaƴansa ana ganin ka babban mutum ka aure da ƴarsa sai wani daga yawan gaggarin ka da iya ta ƴar wancan ƴar wane ne ba amma da irin abin da suke saboda uwanta ta dama Allah shi rike cin amana ne ke zama mutum ya girki a gidansa amma idan ba ya nan jalance shi hakkin sa ne a kan ki kula masa da amana dukiyarsa da ƴaƴansa to da ya bar gida wannan duka amana ce ta yana ya san kokarin shi wajen ganin cewa ya kula da hakkin ku ya soke muku abin da yake hakkin shi ne a kan ku bakin gwargwaro amma sai kira nan a bayan ina ta kira warware canjin da yake dorawa wannan na daga cikin haƙoƙi Allah ta za shi taimake ki sani haƙƙin ƴaƴan ki ne a kan ki da musu mutuncin mahaifinsu da kuma mutuncin kanki kada ki saki ki zama tsarin magana idan kika zo kina cin mutuncin a irin su da an fita za ta yi wancan ne har aure idan an zo ne ma ta ce ɗan ta fi wanta ba da yin zuri idan kuma ka ga za ka iya ya rage nasa ko ba ta ba ga yadda kuma ta ne ba kuma ba ka zai shi ba in ka ga za iya ya rage nasa saboda tarbiyya galibi ya mafi tana ɗaukar ɗabi'a ce ta uwarta don da ita suke rayuwa ba su ba ya ku damuwa ku sani nagartattun iyaye suke na fata nagartattun ƴaƴa nagartattun gidaje suke na fata nagartacciyar al'umma shi ne da ka ɗauka ma kanka za ka gyara gidanka wannan haka kowa ya ɗauka ka sai ga anguwa kowa ya ɗauki matakin gyara gidan shi sai ga anguwar ta gyara idan an gwani ko ya ɗauki matakin ya gidan shi wallahi ba bukatu ta ɗan ita rufin ɗin jami'o jami'an tsaro wajen ce jami'o tsaro jami'an tsaro iri iri ko haka ba ne kila a nan wajen idan na cewa zai kirga min irin eh, kashe-kashen jami'an tsaron da ƙasar nan take da su ko nawa za ka kirga ke wuya ya zama ko ba haka ba ne kullum kirkin a ne wai saboda samar da tsaro bayan mu ne za mu kama da tsaro ta gida ko mun yi kasance to wanda ita ina za a samu tsaro ta ina za a samu wannan shi yasa kullum bar da tsoro ba zai da tsaron ke tsara ba ba ka da garanti da jami'in tsaro ka zai shi da yi ban shi amma ka ka da nasuwa da shi kana tunanin yaudara ne mai wuri me ya jawo haka saboda mun kasa kiyaye amanin gidajen Allah ya tsare a takaice kamar yadda muka ji da farko takaitaccen bangare ce wannan da nan bangare ke akwai abin da ya shafi rukun amana ayyukan albashi hmm. hakika tsarin aikin albashi akwai rubutattun ƙa'idojin aiki wanda yake yarjejiyar ne tsakanin wanda aka ɗauka aikin da wanda ake ma aiki har ma da yawa za ka tarar da ta rubuta takardar amincewa da hannun shi ba da ke rubutu tun da haka da lokacin da aka ɗauke ka aiki aka ba ka abinci na lega da kwamishin sai ta karanta ka ga misali ko ba ka bane ga ma abin da za a ba ka a shekara an karba ke na duk wata kaza za ka samu sannan in ka yarda za ka ɗauki takarda da hannun da ka rubuta a kan lega ko ba ka haka ka je kaje karba to kaga amana ce ku kulla aka kulla tsakanin mai aiki da wanda ake ma to tun da ka yarda to wajibi ne a kan su ya kiyaye waɗannan ƙa'idojin saboda alƙashin da zai yi karɓa ya zama halar na kare tsansa ma'aikaci ya sani gwargwadon kiyaye amanar aikinsa gwargwadon halattun albashinsa ka sani manzan Allah ko na cewa duk tsokar da take min da haramun wuta ta fi cancanta da ita Allah ya tsare wannan albashin ka gwargwadon halattun da ka kiyaye ka rinka a cikin tantan yau da ka je wakil ka dawo shin a lokacin da ake bukatar ka je yi kan da ake bukatuwar ka tashi lokacin ka taso ayyukan da ya kamata ka yi su din ka yi Kuma ka yi ko kuwa yadda su din ka yi amma sai da ka yi wani rashawa kuma don cin albashin da ake biyar wajibi ne yana daga cikin cin amana rashin cika mu cin amana rashin cika mutu a wajen aiki Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa da الصديقين الذين إذا ابتالوا على الناس يحبون وإذا قالوهم أو ظلوهم سكرون ألا يظن أولئك أنهم رابطون بيوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين أن الأدارة كانت بدأت مرة سوية موتي سنعرف من سوية موتي لتير أمامنا هو الحسوى بل كذلك فيه الذين إذا تسموا أنهم wanda idan su ne za a auna ma to suna nan suna bindikin cikin sai an cika musu ne amma sai da suka ruwa a nan suke kawai ba Allah ta ala ce shin waɗannan ba su tunani ba a tare da su bal ba su tunani ko ababen shayarwa ne ma liyomin abin a wurin yin yini wata al'amarin yanan nan abin mai girman da su ne ba su wannan tunanin ma'aikacin albashi na jin alhaji haka dubu dari biyu ne amma a cire ya naira ɗari ko ɗari da bai kalli wannan dubu dari biyun da ya shigo ba wannan ɗari da hamsin da bai kai wai zai ke faru ko ba haka bane ita ke faru amma ya manta a cikin wannan watan mudu nawa ya sauye ofis so nawa ne ya kamata ya je karfe takwas ya je karfe goma ko sha ɗaya tunu ya kamata ya tashi karfe uku ko ya tashi kafin lokacin to nawa ya kamata da aiki da zai aure ne bi yi bai ne na shi hidimomin baya girma wannan hmm. kaza da ta ala da ta zuwa amma wani da karu rum a wajen tutu aikin a wajen rum a nan ne tsoro na take soyewa amma shi na shi a bai san a soyewa ne ko ta Allah ta'ala ce ba su na da rayuwa ne ko ka a duniya ce ko wannan malamin makaranta ya sani ake shi ba da ilimi da tarbiyya don haka cin amana ne ka tarar da malami baya karantar da abin da ya kamata abin da aka ce wannan shi ne ake zuwa karantar da ɗalibai misali a wannan kamfin in masu samun ko a wannan salisan ne a wannan wannan ne haka da wasu hidimomi na shi na neman kuɗi don da ka yi haƙuri ba bistin nan shan bistin jami'o'i goma shi bistin da kudin da ya kamata ya madalabe cikin misali sati goma sha shida ko makamancin haka sai ya karɓi wani sati kudu sai a rana daya a awa daya ko awa biyu ko ba ta fi saboda yana can yana zikin yana neman waɗansu ƙari ya rera abin da yake to ka gaya min abin da zai ishe ɗan adam a duniyar nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi ba abin da ke cikin ɗan adam sai ka san shi da kabari لو كان لابن آدم واديا لاحق أن يكون له واديان haka tattalin ne to idan mutum ya tsara nashin sai Allah ya sa albarka a nashin wannan da yake ɗauka ya ba da daga nashin idan ya kasa tsarewa ya to zai ko babu albarka na shi kullum sai ka ɗauka ba shi na da gaya maka abin da yake ɗauka sai ka ɗauka ba shi ke da ɗaukar da kanin da yake yi saboda albarkar da ke ciki Allah ya shirye shi don saboda tsoyin wajen taki da yake Allah ya tsare ko kuma ka tarar da shi ya ba da tarbiyyar yara musamman a makarantun yan mata bai tsaya a gaba yana karantarwa bakin gwargwaro amma a kan hanya kuma ya tsare wajen cuta mutum ya gun dabi'o'i kuma ya gun dabi'o ka tarar shi ne ke ba da gudunmuwa wajen fata yaran wajen bayan an ɗauke ka da matsayin ka karanta kuma ka bada ba da tarbiyya hatta jami'o'i ko a kodin terminology da kuke da shi bai ɗauke hanko ne ne misali na ke biyu kenan tun da aka kira shi da wannan eh, eh, menene biyu yana nuna cewa za a bada da karatu ne da kuma tarbiyya a wajen ba wai karatu ne kare to ya jami'o'i bai tsaya a dole ne ka zanta kai malami ne mai ba da tsaro ko mai tsawa da tarbiyya don ka cin amana ne a rasa ɗaya daga cikin za ka tarar da yadda aikin ofis ya zama za ka tarar da mutum na kujerarsa kuma ka zo masa ka zo masa ne da aikin da ake biyan sa a kai amma ba zai maka ba sai ka ba da wani abu ko a koyi ko a koyi kayan ɗanka ko ta kallon ka ko da ita ja maka rai ko ba ta komai ba ina da zai ko ina da kananan ma'aikata kuma ba ta tsira ba ba ka samu da yawa kuma still a rashin a wahalar da zai na babu yawan kuma kana da makaramin a ciki matan da mai shi kulawa da tsari ke da yake kula ne ko makamancin karamin ma'aikaci amma sai ka tarar da shi ya zama kuni kuni kuni kuni wallahi abin da ya yi wani da ɗari zai ya kawo ya warware ne naira ɗari za su yi naira ɗari ta ɓata maka albashi ta ɓata maka rayuwa ta ɓata maka aikin yin ran da ka bashi ko naira ɗari biyar ko dubu ɗaya da to duk lambar wani da zai karba. kira nan kan mu da zai mako sai mu ba mu cin ta ba shi rashin wani dubu ɗaya ta kai a rayuwar da muke dubu ɗaya za ta kana da kana da iyalai da sauran Allah shi da sauran irin badakalar da ake yi a ofisoshi daban-daban na ƙananan hukumomi da sauransu idan ka bibiya kare ma ba zai ci kai dan adam abincin ka haram abin shan ka haram ka ciyar da iyalan ka da haram to wacce nan al'umma ina za ta zo da ina za ta zai wani ya taɓa ce min wai alaza ta mala a sai da ɗan wani haramun da da masu ɗan abin da muke zama na ofis to da shi muke girman albashi a yanzu shi muke ji da iyalinmu da sauran shi kuma ɗan sauran abubuwan da ke shigowa to da shi muke sauran hidimomi ka ji ba gwari a wurin shi bai ji yadda iyalin shi da haram mutum da abincin da ya kawo musu na halarci amma sauran hidimomin da ba abinci ba <laughs> wannan shi yana yi da haramun don haka a wurin shi bai shi haramun ba kenan ina da zai na kuro na amwalan ya kama ma irin ayyana nan da makamantansu su kenan ka danna kudin maraya ko haƙƙin ta kai wani abin da ba a yi fitar da aka jibi kenan baka fitar da maraya ba a tunani irin na shi wallahi ba shi kaɗai ba ne suna nan ba za a iya kauce ma haramun sun da suke da ana tun zubar baro eh wannan ra'ayi ka san shi kuma wannan sai da ake ake ra'ayi da kowa da sai ta tana bari a canza mota bari kun fahimci magana wannan ne kuma sun san haramu da ba za su iya bari ba sai su gaba rike wadansu abubuwa da yake da eh ba ma ta sa da kan ladan shi a wajen Allah bari su yi da shi ka sharholi ya rike wani ke ba da labarin cikin masu ɗaukar da kanin wayo da riko wani bugagge bugewar mayan shi ne hannun yana kan irin lokacin babban sallah irin kada kan yi jarabawa Sai ke sun yi cewa shi wanda an samu kuɗi sai sai ba sai rago ke nan ce da wannan ya ce in yi wuta da ana sai rago da wannan aiki yanki kawai da yi shi yana hauka ne zai sai rago da wannan kun fahimta abin da yake cewa yana so in tabbatar muku da cewa kun fadari suna kuma yi amma suna cin cewa in sun samu wani haramun kan da abin da za su yi shi sun manta cewa ranar lahira a fanta akwai a fanta ne ke ba mu ko ba ruwa ya kan Allah ya shirya ta da akwai rukun amana ta abin da ya fi sana'o'i ko na hannu ka sani a hannu sana'a ce mai albarka ko mai asali annabin Allah da buɗa alaihi sallallahu alaihi wasallam ya kasance hakan da ainihin sana'ar sana'a hannu kamar yadda mutum ya ina da sharar ƙwarar da kai kuma sana'ar hannu ga gafi da Allah duk wanda ya sani wato albarkar ne ke cikin fatari zai wani bawan Allah ya zo aiki a rago sai zan yi jinkiri kaɗan lokacin da na ba shi ma ni a wani na ya zo da wuri sai yake ba ni hakurin ya fito ne zai yi zai zo wani bawan Allah ya zo shi a hanya shi don Allah ya kake da ke kwana na biyu ba ni da wuta a gida ko kuma ya iya sana'ar da wuta shi ne ya tsaye ne gyara ne shi duka duka kun fahimta wanda nake so ne bai fito da kunta ajandar gyara wuta ba amma shi kankanin lokaci ya warware ma wani matsalar wuta na kwana biyu a gidansa bai kuma hana shi zuwa inda za shi ba wani irin albarka ne wannan tsoron a kuma ranar sallah ya yaye mishi damuwa kuma ya yi ba kun fahimci wannan don haka na ne. waɗansu masu sana'ar hannu abin da ya aka bi eh, kuka da su shi ne rashin cika alƙawari da ya yi kamar tiyoyi ko waɗansu kuma ha'inci kamar masu sana'ar da za a ce a ji a canza a asa wani kila kanikawa da ko makamancin haka suna da mutum bai da garanti shi ma ba kanikan bai da garanti ita wata ce mu shiga nan ka za a canza garanci can da kuka je ka haka ne ko ba da saboda yanzu muka zara wani da gaske ne abin da ya samu amma kai ba ka yarda cewa ya gaya maka gaske akwai abin da ta fi wani amana shugabancin al'umma hakika duk wani shugaba tun daga matakin shugaban kasa ko gwamna ko shugaban karamar hukuma zuwa masu amfani kai har mai gida a gidansa ko ba haka bane masu Allah ya ce mu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatin to kan a waɗannan waɗanda ke da rashin suna da haƙoƙi kamar kashi karkashin su kamar haka ba kashi na farko ana kiran su zaruriya wato su haƙoƙi a su zaruriya wato da ke da ne a kula ma jama'a da na ɗaya dole ne a kula musu addinin duk abin da zai zama musu zana ko ƙalubale zai kuma su da kinatanci kenan al'ummar musulmi na da haƙƙin hukuma da kullum ta kare wasu addini da addinin ilma ilma yau haƙƙi ne wani haƙƙi ne da kullum da kula ta kare a kare wa musulmi addini abu na biyu kuma dole ne a tsare musu rayukan rayukan da kuma biyan da aka bayar da nan ko ba haka bane kai ka zan gida mata ta fi shi garanti sai ka saki ka kai yanzu za mu gonan awakin da zan ba kan titi suna kwance haka ne ko ba ta bane sai da gidan kayan da kwanta a cikin goma na gobe ba a waje ba a cikin gidan da ka ba goma ba ka kulle ma ba ka da tabbata mun gane wannan sanan na uku dole ne a tsare musu dukiyoyin su dole ne a tsare musu ainihin zuriyar su wajen tabbatar da cewa ana son ya ne ta halar ta aure wannan fasaji da ɓanna da ke faruwa a gari dole ne hukumar ta ɗau mataki da za ta yarda shi Allah ya shiga ta gani to a gaskiya ta wata al'umma da ba ta tsare ma duk wata hukuma da ta tsare ma al'ummar ta waɗannan abubuwa biyar ba da gaskiya ta ta amana al'umma ba ta soke nauyin da Allah ta mana ta'ala ya ɗora mata kuma a hukunce kuma hukumance hanyar kaɗai da za a iya gyara wannan shi ne idan magana tsaro ta tabbata a ƙasa a aka magance ta'addanci da ta'adda kun ga yadda amma al'amarin tsaro ya zama kusan alfa kan a ƙasar nan haka ne ko ba haka to wannan kadai yadda al'amarin tsaro ya zama zuwa ƙasar nan yanzu ya kama ya isa mu gane cewa sai mun zo mun gyara kanmu da kanmu ta hanyar kowa a gidan ke ba kan matakin tarbiyya a gina rubutu da aka gina ruhi aka gyara sirri aka soke ma da ke kanka na soke ma wa kuma soke ma ya sirri a da ina tsara ma duk sun yi gaba yanzu hajji ma mai rasa ana turawa ko ba ta wani zo su yi baka da dama za a ke turiki haka ne kuma ba shi hakan kuma zai samu ne idan mu a ɗaya kuma mun ji tsoron Allah su kama ta alamun da saboda yanayi lokaci hadinci ya kai matuƙa shugaba ya rasa waɗanda zai na hadinta da jama'ar ya alƙawari ya saba ya faɗi magana ya karya a yi karya duk al'amuran waɗannan duk al'ummar da waɗannan suna fi maka aiki ne jirgi a gaba shugaba in zai magana ya maka kariya amanan ka ya ci abin da ya dame shi a ce ana kashe al'umma sai a za ka rasa hannun shugabannin wannan al'umma a cikin kitan da ake al'umma mai aiki ne ko wani a can amanan ne Allah ya tsare mu abin da ya tafi kasuwanci akwai kiyaye amana a cikinsa wato kasuwanci mu'amala ce ta kulle da jejeniya na musanya tsakanin mai tsaye da mai tsayarwa da shi da wasu da kasananniya cin amana ne a kasuwanci cin amana zai shigo a kasuwanci ta hanyoyi kamar haka na ɗaya duk abin da shari'a ta haramta cinsa to jirgin da ta sani haramun ne kamar naman da alade da sauran wasu mutum ko cin noshi ko kayan maye kamar giya saboda na an jawo layi a ƙarshen kayan maye ina jin bakin na ce komai a kan wannan yara maza da mata wata tsarewa muka zo muka da jibgi sharaf sharaf a ƙasa wallahi mun ɗauka a da yake ashe ta sha kayan maye da rana da uniform cikin makaranta mace ta sha ya makarantar da muka bincike a ranar sai ga shi an gano ai abu da wance da wance ne ma biyu ake ɗaya ne ake sha ko bai su uku a cikin lakasira ta sha da bincike bincike aka wanda aka zuwa na jin kai wallahi da su wancan aka sun sha yanzu aka ji an je wuri zafar ban ma na nan aka ce a jiya da hukumar wallahi aka je aka ɗauki cinikin da shari'a ta haramta shi ko cin amanar jama'a ne a rinka yin sa domin za ka tarar ko dai akwai rufi a cikin ta ko jahara ko wani misali an hana sayar da yi da kashe domin riba kwalin bai shiga an hana cinikin amfanin gona ko kafin nunansa ta bayyana ko da ko an hana cinikin notet ko mm-hmm. na san notet da zo da shi ne a da za a gani gane da makamantan fito da akwai da hala a ciki an hana cikin neman iri da tafiyar da ɗan da ke cikin cikin dabba ɗan mahaifa ba ko ɗan da ke cikin zuwa ɗari da makamantan wannan su usuli ne a babin kasuwanci hikiman kawo sai kana kasuwanci ka sa ko ta ƙa'idodi da kasuwanci yin a kai kaje ba da na kan shi Allah ya yin alwish ne a ciniki kowane iri ne haramun za yi sanya mutum masu ga a sayar da shi a matsayin da daga an gani ana yi ko ba a yi idan mu mutum sayar da zuma ya sanya mu zuma suga ya siya kai da biya ka san cewa wannan zuma da suga a ciki idan kana son mara su ga kuma farashin wanda mai zuma ko ka san ga farashin sai ka sai mai sai ka sai mai suga a farashin mai suga din har yake ne wannan ba shi halar saboda ka kanta ka san in ba wanda aka yi mashi sirki ba ne ga farashin shi wanda aka yi masa sirki ta san ana yi ga farashin da ake zai dawa kuma ka sai wannan nan a wannan saboda ta hali shi ma zai maka abin da kake ba da ya ci halar Allah ya fata da sani ga mara da ko mu gana haka shi ka su zo mu'amala yana da wakala akwai abubuwan da ka iya da haramun ne wallahi halal ne akwai abin da ta iya ganin halar ne wallahi halar yana da wahala yana da tsari da yawa Allah ke ke da wajen ke da amma na ilimi bangaren ɗalibi ɗalibi dole ne ya kiyaye makarsa amana kamar haka ya sanya ma ya sanya makarsa ya lafiya saboda shi ne asali a zai karɓo mai sannan ya tabbatar ya nemi ilimin nan a wajen masu ita wajen masu shi suka kulla ɗakin da gaje ka ce kai suka ta zana baki bari ka je ka ce wani ka je ka kulla ɗaki za ka fata ne kuma ka fatar da su Allah shi ne sauki wannan dole ne ce ya alfarman ilimi saboda idan mutum bai kyara ilimi alfarman sa zai da majalu zai da jahilai da wawaye da rinka tozartar da ilimi da idan masu ilimi na gaskiya suke magana ta da haka ce. Ila ba na ولو ولو أن أهل العلم هانوا وهانوا ولو أظلموه في النفوس لأظلم ولكن أهانوه فهان وجنة مثواه بالأمنين محياه بالأقرار حتى تجحر da ahalin ilimi sun gane sun kiyaye darajar wallahi da ya mutunci amma dai a wajen kuka tozartar da shi ta hanyar kwaɗayi da makamancin haka wajen na abin duniya da makamantan Allah shi ya sauka na haɗa hadda malami ɗin sai ɓangaren al'umma ku sani wallahi in ji aka ce wannan malami ne yana karfin da Qur'ani da hadisi na ɗaya ba mala'ika ba bai ma yi kusa bai zo mala'ika ba bai bai kowa kirki ba kar ka ɗauka malami ya fi sauran jama'a kirki wanda ba malami ba amma Allah ba shi makarin akhlaq bai wace don haka yana da haƙƙi a kanta da tsare masa hukuncin ka ya yi kuskure idan kana bibiyar zalla na malamai kana kamawa kana aiwanta su da shi duk wani abinci ya rasa kenan wallahi kana cin mutuncin addini ne ba ka sani ba kana da zubar addini idan ka soke malaman garin ko na anguwan ko na yankin ku to so za ki gara muku Allah ya karba so za ki muku da ba ta san dan Allah ya karba don haka wajibi ne haƙƙin ku ne akan ka san haka nan Allah shi a ƙarshe karin karin ga hanyoyin dawo da amana nan ba kuma da kuma shawara ko magana kan shawara na'am Allah ta da shi wannan tunani na ne kullum Allah ya musa ina gefe ba da cikin al'umma sosai muke cewa ya kamata ya kasance duk wata cibiyar ta mu'amaloli tsaya tsaye wajen farfado da amana ta hanyoyin da ta hanyoyin da muka ambata kamar yadda suke a dokokin su da tsare tare tsare-tsaren su da gudanar da sana'a ya zama to a ɗaya ke da yadda ake amana a ciki jiya wajen suna tafiya a wannan tsari amma da yawa ana ta fakara da zai misali idan ka je tasha suna da cikakken tsari inda tashar tasha ne kuka yi abin da ya yi kan abin da ya kai aikin to ya zama kuma suna da cikakken ilimi a kai da su kare kiyaye amana shi ba da shi ba su gurgudu ba samu wasu jama'a ta kalli yan express da duk sauran sana'o'in a fitar da wato yadda za a kiyaye amanonin amana a ciki ko da rubutu ne irin wannan mun fahimci wannan a samun kyakkyawar alaƙa tare da wani ƙasar ɗauka haɗa taro da su da makoda ku je ya zo ku jira shekara ana wayar musu da kai a kan haka ana wayar musu da kai kuma abin da ya shafi shaye-shaye da sauran ana wayar da rubuci wanda ya zo gare sun ta ku da shi da abin da addini yake muna fata Allah ta wayar da mutum a kan da kalbar ina da Allah ta wani gashi na zai ina ma Allah ta wani wata ala godiya a saman da dama da alkawani ina yin godiya da wani cibiya da shirya wannan alkawari da kashin tarbiyya da kuma malamin malamin Muhammad Bashir Lawan Malam Bashir Lawan Muhammad Allah ya saka masa da mafi kyawun sakamako da duk sauran malamai da da kuma na ɗalibai da Allah ya yi amfani da